to sai kuma nazaha ita ce mutum ya kauce wa duk inda tuhuma take duk inda take akwai tuhuma ba za a gan shi a gurin ba inda ake shan giya inda ake caca inda masu aikata alfaca sai ya nisance su sannan mu ya sara shine taimako kowanne gwargwadon abin da zai iya zai yi in ya ga wani yana buƙatar taimako zai taimake shi in haɗari aka zai tsaya ya taimaka in wani kaya ake so a ɗora zai taimaka an saukewa ake so zai taimaka duk inda da ya wani abu na taimako yake ko na aljihu ko na kalma ko ya nuna wa mutum wani guri da bai sani ba zai ya dai wannan shi ma yana daga cikin wato wato zaman musulunci da aka ɗora shi akan kunya sai bashasha shi bashasha shine mutum ya zama na baya ɗaura fuska dai ne gama yan uwansa da fara'a kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ke cewa la taqiranna na minar ma'arufi shay'an walau an a haka bai wajen dalq kar ka raina kyakkyawan aiki ko da ka gama da dan uwanka da fara'a sai Allah ya baka aljanna akan wannan sannan maganar bashasha da ake cewa fara'ar ta jage za kadda mutum dinga cin tafannuwa yana shiga cikin mutane in yi wannan za ka ji ana cewa kai warin maganin bera nake ji sai ya ke magadas yi shuru ya san shi ya ci tafannuwa annabi Alisa sai yake cewa duk wanda ya ci tafannuwa kar ya je masallaci yana daga cikin uzurin zuwa sallar juma'a in mutum ya ci tafannuwa kar ka shiga masallaci saboda zamantakewar mai tsafta ce ana jin kunyar a haɗu mutane su cutu ta hanyar ka saka shan taba mutum ya shiga cikin mutane yana shan taba in yi haka zai cuce su mai kunya ba zai yi wannan abin a cikin al'umma ba sannan bayan ya gama an zo ana hira da shi za a dinga jin warinta a tare da shi ko ko mutum yana aiki wanda yake ya saka kayan aiki dukun dukun suna warin kayan aikin ya zo ya shiga masallaci ko dinga hudu da mutane da wannan shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ku zo zinatakum inda kulli masjidin idan za ku taron da Allah ya hada mai sana'a waccan da wancan ga guri kuma kiran Allah to kowa ya cire kayan mihina sai sako wani kayan in aka idar da sallah sai ya cire ya mai da nasa kayan saboda zamantakewa ta zama akwai tsafta duk wanda ka haɗu da shi akwai jin daɗi sannan shari'a ta ajiye a shafa turare in an haɗu an taru ba za a dinga jin wani wari yana mutane sallama a hancinsu ba sannan akwai tagadi shine kau da kai da kara shi ma ana buƙatar wannan a zamantakewar musulunci kunya ce take kawo kara mutum ɗansa ne amma sai ya bar wa 'yan uwansa su ne da hukunci a kai yarsa ce sai bar 'yan uwansa su ne da hukunci a kai wani abu da shafe shi sai ya haƙuri ya kau da kai babu keke da keke tare da rayuwarsa da mutane wannan shine tagadi wanda shine tsari na hankali shi sa a wancan lokacin za a haɗa aure wato sai a yi aure guda ɗari in ka shafa shekara saba'in wanda za a ga auren ya mutu ba mutuwa ce ta zo ta raba ba wanda za a ga an auren a cikin saba'in da za ka samu goma amma duk sauran sun kai abin da ya ja wannan tagadi wato kara da kau da kai da shi ke ja wannan to haƙuri ke ja wannan idan zamantakewa aka kau da wannan to kuma ya lalace yanzu za ka gan an zo biki akwai abin mamaki wanda duk suka shafi da sai ka ji kai kanka kunya ta kama ka in an zo biki sai a fita wani hotel a raina gidan da allah ya horewa masu gidan sai tafi wani guri su kama na haya idan aka je sai a ce ina uwar amarya wacce ta haife ta ita za ta fito amma yatta waɗe waɗe tana gurin ƙanwata waɗe waɗe tana gurin a daga nan gurin ba ta kara ba ta nuna musu 'yata ce ku ba ku da dangantaka da ita masu hankali sai duk su ji kamar ruwa ya ci su in aka ce ina kaka amarya wacce ta haifi uwar amarya sai ta fito yan uwanta suna nan a rayuwar masu hankali ba a haka shine yasa masu wannan da take da akwai zumunci a ciki shine hanyar shiga aljanna shine girmamawa za su san kimar waɗannan cewa in an zo su sha'ani ba magana ta bace ga iyayenta nan yarta sai ta tashi Ƙanwata sai ta tashi to an ba su kima kuma yar an dora ta akan gwadabi na musulunci amma daga ran da suka nuna kekere da keke mu muka haife ta yan uwansu ba su da kima su rusa zumunci a nan gurin kuma sun yi rashin kunya to a rayuwar musulunci babu wannan sannan raddul wadi'a idan aka ba mutum ajiya to yanda aka ba shi haka za a zo a tada ita ba gara ba zago in ko ya taba to babu zancen kunya sannan bashi in aka bashi zai biya shi ma a ɗauki bashi a zo biya ya ƙi barawa shi ma kunya ce babu amma akwai kunya zai biya bashi sannan sirri idan aka yi da shi zai zama ya fi kabari rufe sirri ba wanda zai ji sai dai tashin alkiyama amma a yi sirri da shi a fita ya zama kamar lesi can a fashe can a fashe rayuwa babu babu tsari a cikinta babu kunya haka kuma girmama bako shi ma yana daga cikin tsari na kunya sannan kuma neman izini in za a shiga gidajen mutane shi ma tabbatar da tsarin kunya ike yi sannan kuma in mutum ya je gidan mutane in ya je kai musu ziyara to baya kuntata musu ya sa ido yana kallon duk abin da yake cikin gidan yana kallon sai ya sa ƙorilla abin da ake a gidan yana ƙorilla wani gurin ma sai ya bincika ga wannan menene wani abin ya ce ina so to wannan babu kunya a cikin wannan zamantakewar ba mai maraba da zuwansa guri shi ma kiyayewa ake yi sannan a ƙa'ida ta zamantakewa wacce take akwai kunya a cikinta mai mutunci da kunya baya muhalafa ta akan hanya duk dokokin hanya baya ta keta su in aka ce nan ta dama ake bi to shi ba zai biyo ta hagu ba idan aka ce danja in ja ta kama ba mai tsallakawa to in ja ta kama ba zai tsallaka ba sai koriyar ta kama sannan zai tsallaka zai ji kunyar kansa a ce ba a bashi izini ba ya wuce a mazauninsa na mai hankali magidanci ko kuma wanda ya haɗa hankali shi ma yana ciki sannan sai kiyaye wato alfarmar mutane da kiyaye tsafta lokacin da tarurruka suka tashi lokacin haɗa abinciccika iri-iri to wannan shi ma mai kunya yana kiyayewa da yawa ina gaya wa mata cewa ni in aka ce gidan biki ne aka ce ga lamurjina ni ba na sha saboda sai an duba bahon da ake shiga ban daki sai ka ji wata zakakura ta ce ruwa mai ya bari to za ta yi banna kenan da ta ce ruwa mai ya bari wannan za ta wanke ta wa mutane lamurje ta wasu to babu mai kunya ba zai wa mutane wannan duk abinda. in idan mutane gani ba za su so to kai ba za ka yi a bayan idansu ba da masu abincin mu duk haka suke da tsaka ta fada cikin miya sai mai abinci ta ce yau an samu ruwa ba za a yi abinci ba sai a zuba a ruwa a kore miyar ta cikin rariya ba za ta ba mutane ba tana jin kunyar Allah tana jin kunyar mutane a ce ta yi almundahana ta ba mutane a mara kyau wanda su ba za su ci ba ita ba za ta ci ba ta ba su sun ci to irin waɗannan duk al'umma zamantaka mai kyau ba ta yadda ta wannan haka zubar da abubuwa a kan hanya wa'yanda suke ba a jin daɗi mutum ya kashe manya-manyan ɓeraye sai zuwa ƙofar gida da ya zubar da su a tsari na zamantakewa mai wacce take mai kyau ta musulunci ba a yin wannan wannan a tunkule wato iya nan zan tsaya dangane da zaman tare saboda kan na tsawaita